This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana kan mita 41 da mita 49 da mita 60 da kuma kilo 1530 a mita mai matsakaicin zango ko gidan rediyo amfani ko sarauniya FM ko fara'a ko Nomad FM a jamhuriyar Nijar. ana kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Kabiru fage ne ke farin cikin gabatar da shirye-shiryenmu a daidai wannan lokaci. To bayan labaran duniya za a ji shirin da rashin tai, amma duk sai bayan an saurari labarin duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalamasi Garba. Wasu bama-bamai biyu sun tashi a wani wurin hada-hadar kasuwanci da ke cunkushe da jama'a arewa maso gabashin Najeriya. Wani wakilin sashen Hausa na muryar Amurka ya ce bama-baman sun tashi ne 'yan mintuna tsakani a birnin Maiduguri a wani gidan sinima da ke makare da 'yan kallon wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa har lokacin da aka haɗa wannan rahoton dai jami'ai ba su bada adadin waɗanda aka ritsa da su a fashe-fashen na ji asabar ba to amma kamfanin dillancin labaran reuters ya ruwaito wani ga nauna cewa mutane akalla goma sun mutu babu dai wanda ya ɗau alhakin kai harin maiduguri ne aka yi tunga ta farko ta boko haram ƙungiyar mayakan sa kan da ake dora ma alhakin kashe dubban mutane a al'amura makamantan wannan harin a baya shugaban amurka barack obama ya yi tattaunawa ta wayar tarho da shugaban rasha vladimir putin na tsawon mintuna 90 don ya bayyana abinda fadar white house ta kira abin damuwa sosai da ke faruwa a ukraine jami'ai sun ce mr obama ya gaya ma shugaban na rasha cewa rashar ta saba ma yaucin ukraine da kuma dokar kasa da kasa shugaba obama ya ce amurka ta jingine halartar ganawar da aka shirya yi don shirya taron manyan kasashe masu masana'antu ko g8 kan tattalin arziki a ƙarshen wannan shekara a soci na ƙasar rasha inda a nan ne aka yi wasannin lokacin sanyin hunturu na winta a wannan shekarar kamfanin dillancin labaran ƙasar rasha ya ce shi kuma mr putin ya gaya ma shugaba obama cewa rasha na da izinin kare 'yan kabilar rasha idan aka samu tashin hankali a crimea ko gabashin ukraine mr obama ya ce hanya mafi dacewa ta magance wannan al'amari ita ce tattaunawa kai tsaye da gwamnatin ukraine da kuma shigar masu sa ido na ƙasa da ƙasa tsakani. shugaba obama ya kuma tattauna batun na ukraine da shugaban faransa francois hollande da kuma firaministan kanada stephen harper fadar ta white house ta ce shugabannin sun amince cewa dole ne a mutunta diyaucin kasar ukraine da kan iyakokinta hedkwatar tsaro ta pentagon ta ce sakataren tsaro chuck hagel ya tattauna da ministan tsaron rasha sargi yogo a jiya asabar jami'ai sun ce hegel ya gaya ma shogu cewa muddin ba wani abu da ya sauya rasha ka iya takalo karin tashe-tashen hankula na yankuna da kuma bangaranci a duniya da kuma sababin da ka iya barazana ga tsaron turai da duniyar ma baki daya gabanin nan a jiya asabar 'yan majalisar dokokin rasha suka amince da bukatar shugaban rasha ta tura sojoji zuwa kremiya bai yanke shawara kan wannan batukuna a halin da ake ciki kuma kungiyar kawancen neto ta bayar da sanarwar cewa jakadun kasashenta za su gana yau lahadi a brussels don tattaunawa kan rikicin na ukraine da ke ƙara muni To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban shiyar Pakistan ta ce za ta tsagaita wuta na tsawon wata guda don a sami damar komawa teburin shawara da gwamnati. Mai magana da yawon ƙungiyar Shahidullah Shahid ya sanar jiya Asabar cewa matakin sama na shugabancin ƙungiyar. ya umarci dukkanin rassan kungiyar da su mutunta tsagaita wutar kungiyar wato kungiyar mayakan sa kan ta yi nuni da abin da ta kira sauraren shawarwarinta da gwamnati ta yi kan hanyoyin warware cijewar da tattaunawar ta yi wakilan gwamnati a wurin tattaunawar sun yi maraba da wannan sanarwar wadda suka bayyana da cewa ci gaba ne gwamnati ta ɗage shirin tattaunawar da aka yi a baya lokacin da mayakan sa kai a arewa maso yamma suka ce sun hallaka sojojin pakistan 23 dakarun gwamnati sun yi lugudan wuta da jiragen sama akan inda ake kyautata zaton wuraren wato wuraren buyar mayakan sa kan ne a arewa maso gabas a 'yan kwanakin nan akwai jita-jita a pakistan cewa firaminista nawaz sharif na gab da ba da umarni ga sojoji su kai gagarumin samame kan sansanin mayakan sa-kan sakan kungiyar taliban shiyar pakistan ta so ne ta hambari gwamnati ta kafa gwamnatin ta mai bin tsauran tsarin islama a fadin kasar hare-hare mayakan sa kai sun yi sanadin mutuwar dubban mutane a pakistan A China, akalla mutane 28 sun mutu wasu kuma sama da ɗari sun samu raunuka sanadiyar daba masu wuƙaƙe da aka yi a wani hari. Wasu mutane da ba a san ko waye ba sanye da baƙaƙen tufafi suka wato su ne suka kai harin a wata tashar jirgin ƙasa da ke birnin Kumin da ke kudu. Kafar yada labaran gwamnatin China ta bayyana harin da cewa tsararren ta'addanci ne da aka yi da manufa. 'yan sanda sun bindige biyar daga cikin maharan har lahira ba a tabbatar ko an kama wasu daga cikinsu ba hotunan da aka ɗauka na wurin na nuna gawarwaki jina-jina yashe ko ta ina shaidu sun ce maharan sun ruga tashar ce kawai suka fara daɓa wa mutane wuƙaƙe babu wanda ya ɗau alhakin kai harin kuma ba a san musabbabinsa ba a baya dai china ta dora alhakin irin waɗannan hare-haren ta'addancin kan abin da wato kan fararen hula kan waɗanda ta bayyana da cewa 'yan aware ne masu tsauran ra'ayin islama daga yankin yammacin zijan mai nisa a masar an rantsar da wata sabuwar gwamnati bayan da wadda ta gabata ta ba da 'yan kasar mamaki ta wajen yin murabus kwatsam kusan mako guda da ya gabata shugaban wucin gadin ƙasar adli mansir ya naɗa ibrahim halaf a matsayin sabon firaminista ranar talata ya kuma buƙaci ya kafa gwamnati mahalab dai ya yanke shawarar maido da wasu daga cikin tsafin ministoci a sabuwar gwamnatin tasa ciki har da hafsan hafsoshin sojin masar ɗin abdul fatah lcc a matsayin ministan tsaro kuma muhammad ibrahim a matsayin ministan cikin gida masar dai ta fuskanci yajin aikin kungiyar kwadago da ke nuna fashinta game da gazawar gwamnati wajen farfado da tattalin arziki a daidai lokacin da kasar ke dosar zaben shugaban kasa a watan afrilu tsakiyar birnin bangkok babban birnin kasar thailand na canzawa yayin da masu zanga-zanga wato yayin da masu zanga-zangar irin jinin gwamnati suka shiga kawar da mambarin jawabin zanga-zangar a sassa daban-daban tare da tsabtace hanyoyi da kuma kawar da mutum-mutumin da suka kakkafa sun shiga kawar da abubuwan da wato sun shiga kawar da abubuwa ne a jiya asabar bayan da madugun zanga-zangar sechop sogban ya yi shelar kawo ƙarshen abin da ya kira gangamin katse bangkok labarin duniyar ke naka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shiri na gaba. Ba za ƙarfi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin tayi akan bar araha, jama'a barkamar da sake saduwa a wannan filin. Salu Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Sumaila Ibrahim Rimaye. Mun ci gaba da firar mu inda na yi masa tambaya kamar haka. To, a shi wannan batun kasafin kuɗi, ta yaya ƙasa za ta yi amfani da kasafin kuɗi da ta haɓaka tattalin arzikin ƙasarta? Menene dangantaka tsakanin kasafin kuɗi da tattalin arziki? Akwai dangantaka kwarai da gaske. Eh to. Domin kasan yawa kasan a cikin kasafin kuɗi akan fidda tsare-tsare na gwamnati da suka shafi misali haraji eh. da suka shafi shiga da fita ko shigo da kaya da kuma fitar da su waje to kaga a ciki akwai tsari na haraji akwai al'amura da gwamnati za su yi za ta yi da zai taimaka wa mutane ta yin kasuwanci. akwai al'amura kuma da gwamnati za ta yi da zai dakushe ko ya hana ya kawo rashin kwarin gwiwa ga mutane su yi al'amuran kasuwanci a cikin kasa To ka ba misali. Wannan bayanin na haraji da yake eh, Misali na haɓaka tattalin arziki, misali kuma na durƙusar da tattalin arziki. Ina jin ka. Misali an a cikin kasafin kuɗi an fi da tsari da ya shafi haraji haraji da zai hana mutane su yi kasuwanci yadda ya kamata Ka ga al'amuran shigowar ƙasa kuɗi a ƙasa da ya shafi wannan kasuwancin ya gurgunta abin da zai shigo a cikin ƙasa ya gurgunta saboda jama'a ba a ba su ƙwarin gwiwa da za su yi wannan kasuwancin ba ɗaya kenan misali shigo da kaya ana iya shigo da kaya da ƙasashen waje mutane su fita waje su soka su kawo a cikin ƙasa su sayar mhm. to idan akwai misali haraji da aka sa ko wani tsari na gwamnati da zai hana jama'a su iya fita su shigo da kayan kaga ba za su fita su kawo kayan ba eh, idan ana irin waɗannan kayan a ƙasar fa idan ana irin waɗannan kayayyakin a cikin ƙasar fa wato abinda nake so in kai ka kenan domin akwai al'amura akwai abubuwa da ake a cikin ƙasa wanda ya kamata su 'yan cikin ƙasa an ƙara masu ƙwarin gwiwa domin jama'a su saye su a cikin ƙasa. Ta yaya za a haka nan? to cewa ana barin dubo da kaya. No ta yaya gwamnati za ta kishoyin waɗannan. Na ce ba, ta yaya gwamnati za ta karfafa masu domin a dingi sayan nasu kayan? Hanyar da za a taimake su ita ce idan misali za a karfafa jama'a a cikin kasa su sai waɗannan kayayyakin da suke yi noma dankali ina jin ka ko kuma ina yin shinkafa bari mu ce shinkafa mm-hmm. ina yin shinkafa na yi shinkafa ya kamata in kai a kasuwa in sayar sai zamanto jama'a ba su sayan shinkafa saboda kila ana ganin yan nan cikin gida ce ba ta da in ka sayi in ko an ga kana cin ta ma za a ce ka ma a shi baya cin shinkafa mai tsada sai a je a shigo eh, da shinkafa ta waje a mutane su sai wannan shinkafar su kyala wannan ta cikin gida hanyar da gwamnati za ta yi shi ne a karfafa wannan da ke yin shinkafa a cikin gida sa'annan a karfafa jama'a su sai wannan shinkafar da ke cikin gida maimakon su sai waccan da ke cikin waje don haka sai a hana a shigo da waccan da ke shigowa daga waje domin ta cikin gidan ma a saye ta shi wanda ya an karfafa shi shi ma wanda ya sayan kada ya tunanin cewa wai saboda ya ci wannan shinkafan eh, waccan ta wajen tafi wannan inganci wani lokaci kawai abu ne da mutane suke sa a cikin tunaninsu ba lallai haka yake ba. e to baka gani zai mafi idan gwamnati ta so ma nuna bambanci tsakanin na waje da namu ta sa masana su nuna alfan da ke cikin amfani da namu ko a majiki jiki domin wasu na waje sai sun bi wasu kwaskwarima da aka yi masu wanda ma ya bata su idan ma ka ci su masu yi maka lahani a jikinka me yasa gwamnati ba za ta ci bi wannan hanyar ba ta wayar da kawunan mutane eh kwarar kwasa salo garba wannan zai taimaka domin kamar na gaya maka wani kawai ya ji dan bayani ne sai ya dauka ya rike ba nan ne haka yake ba in ba an fito an ma jama'a bayani za ka kai wannan shinkafar da kake ci misali yan fako ta fi ma daraja da waccan shinkafar da za a kawo daga thailand ta fi ta daraja a nuna musu kuma illar da ke tattare da misali irin sinadari da aka sa a cikin waccan shinkafar da yake ga ita ce mai kyau da yake ganin tafi wannan da ke cikin gida kuma ya kamata gwamnati ta tashi ta rika sarrafa a rika sarrafa shinkafar da ke nan cikin gida ba nan ne a sa masu irin wancan sinadari da misali kasashen wanda suke sa ba amma wannan din ma ɗan kyautata ta a ɗan gyara ta misali ka sai shinkafa kana ci kana jin ƙasa da tsakkuwa da ya kamata a ce ana sarrafa ta da kyau ya zama to cewa duk wata tsakkuwa ko wata ƙasa ko wani abin da ke cikin shi an tace shi ka ci ka ji ka kana cin wancan ta wajen kuma kana samun inganci a cikin abincin da kake ci fiye da waccan da ake ga tafi kyau a ta waje don haka wannan maganar da kake tana da muhimmanci kwaye da gaske eh, gwamnati ta tashi ta wurin jami'an lafiya da sauransu a waya jama'a da kai cewa ga irin abincin da ya kamata a ciki a ƙasar nan wannan albarku da allah ya bamu a cikin ƙasar nan suna da amfani a gare mu maimakon tunanin komi sai na waje komi sai na waje ina ka yawwa ah, to ina mai da kai a baya akan eh, wannan maganan mai misali a cikin wannan shekarar an sanya cewa kowane baran na mai za a sai da shi akan eh, dola saba'in da hudu to daga cikin kasafin kudin da aka yi a ah, kusan kashi tamanin ko a ce saba'in da biyar na abin da zai shigo a cikin ƙasar nan daga mai ne komi ana ga sai mai maimakon inganta waɗancan al'amura na gaya maka na harkar aikin gona inganta mutane su yi kasuwanci a cikin ƙasa mai mm. ake ta tunani a kan shi kuma a cikin bajet din nan an ce wato taken da aka ba wannan bajet ne job creation and inclusive growth wato a ƙirƙiro da ayyuka ayyukan yi da kuma ci gaban ƙasa ya za a yi ƙasa ta ci gaba ba tare da an bunƙasa aikin gona ba ya za a yi ƙasa ta ci gaba ba tare da eh, ingantaccen tsaro ba na san gwamnati tana kashe kuɗi kan ayyukan tsaro amma ya kamata a sake tashi a inganta wannan kwarai da gaske domin mutane ba za su yi kasuwanci ba za su yi aikin gona ba za su yi walwala ba idan ba ah, ayyukan tsaro a cikin ƙasa. to eh ina son ka ɗan duba mana baya shekaru uku ma da suka wuce ka duba a kasafin kuɗin da aka yi na shekara 2011 da sha ɗaya da sha biyu da sha uku za mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu? to ina jin ka wato za a ce eh, gwamnati ta yi ƙoƙari amma gaskiya ah, ba za a ce kwalliya ta biya kudin sabulu ba to ko da yake yanzu da nake ba bayanin ba wai ina da wasu alƙalama rubutattu da zan maka bayani a ba ne amma inda shike ba wai na zauna na eh, da wannan tsarin ba ne amma a takaice abin da zan iya cewa shine gwamnati ta yi kokari amma akwai gyara domin yawanci za a ga kasafin kuɗin da aka yi mm. ba za a iya cimma burin tafiyar da shi a kowace shekara ba yawancin matsalar da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa kenan me yasa sai ga shekara ta yi nisa shekara ta yi nisa an ce misali za a yi eh, abu da ya kai kashi ɗari a cikin eh, ɗari cikin ɗari sai ka ga an kai watan tara Satamba na wannan shekara ana kan misali kashi hamsin na ayyukan da aka ce za a aiwatar da su an yi kashi hamsin a cikin watan tara wanda kaga ya rage wata goma sha ɗaya sha biyu wata uku ko shekara ta ƙare ba eh. ko ina ba nan za mu tsaya yau sai mako mai zuwa mu karkare firar a madadin bakon namu malam samaila ibrahim rimaye da juli gresham wadda ta shirya mana sauti ni salu garba ke muku fatan alheri kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahotonmu na musamman na wannan lokaci. Sanin kowa ne a jihar Bauchi tsakanin gwamnan jihar Malam Isa ya guda da tsohon gwamnan jihar kuma sabon shugaban jami'ar PDP na ƙasa Ahmed Adau Ma'azu da kuma ministan Abuja Bala Muhammad Kauran Bauchi an shafe shekaru kusan shida ana zaman doya da manja to sai dai kuma ta Allah ba ta ɗan adam ba yanzu wannan yanayi ya kau ya zamo tarihi hakan kuma ya faru ne a fadar mai mataba sarkin bauchi dr rilwan suleimanu adamu a lokacin da aka shirya bikin tarban shugaban pdp zuwa jihar ta haihuwa wato bauchi ga kuma irin jawabin gwamna isa guda da ya gabatar da kana saboda yana cikin jam'iyya mai kai kenan da national chairman muna mishi mana tabbatar masa kan cewa za mu ci gaba da masa addu'a kuma mu tabbata tabbatar masa a kan cewa bauchi ta riga ta dinku babu wani bare babu wani da wanda yake gaba da wani ba wanda yake zagin wani ba wanda yake hasada da wani sai tsintsiya ne madarun ki daya sabon shugaban pdp alhaji ahmed adamu Azu wanda ke cike da murna da farin cikin wannan rana ya ja kunnen masu haddasa munafinci a tsakanin mutane siyasa a gare shi kuma an ka daɗe a gaban ka ina so tabbatar maka da cewa ni da gwamna muna zaune lafiya ina kuma roƙon waɗanda suke tare da gwamna waɗanda ba su so mu shirya da wanda suke tare da ni da ba su so mu shirya nasa jawabin bala muhammed kauran bauchi ya jaddada biyayyarsa wa shugabanni da kuma yin gargadi ma 'yan hana ruwa gudu mai girma gwamnan jihar bauchi mai gidana ne dan uwana ne babu wanda ya nuna min soyayya a duniya irinsa nema ba wanda na nuna masa soyayya a duniya irinsa yawanci ana samun akasi saboda masu shaidan da shaidanu wanda suke shiga tsakanin zumunci irin namuna da shugaban da shugaban jihar bauchi wato mai girma gwamna amma ina tabbatar muku duk wani shaidana ya zo ƙarshe don allah ya ce lokacin da shi ne kadai wanda zai iya kawo ƙarshen abu ko farkon abu to wannan abubuwa da yake faruwa ba wai batanci ba ku taba jin tsakani na da shi wani ko shi ko ni muna batanci a kafofin labarai ba sai dai kawai yadda mutane suke tsammani to ko shi wannan tsammanin ma insha Allah kamar yadda kuka ga an taro da shi da umarninsa da saninsa da izininsa da eh, a matsayinsa na lida na pdp kunga shugaban fati ya zo da duk wani mai ce a ce a jihar bauchi a manyi taro kuma mu nuna mutane mu muna goyon bayansa eh, muna tare da shi mun yarda da shugabancinsa kuma babu wani akasi tsakaninmu malam dan lami dan fulani dattijo a jami'ar pdp ya yi bayanin alfanun haɗewar mutanen a siyasance. Babban fata na kenan shine ya kasance su shugabanni kwai alfanu kwarai da gaske <coughs> musamman ga canjin al'adun siyasa. Da kaga an mana fostan gavna ana zuwa a yaga. In an mana fostan Amin Ma'azu ana zuwa a yaga. In an manna fostan ƙaura ana zuwa a yaga a yau in ka zaga cikin garin nan kowa fostinsa yana nan ga fostoci guda hudu ma an hada tun da aka yi wannan sasantawa ba wanda ya je ya jefi wannan fosta ko ya bata wannan fosta wannan ya nuna alama ne na cewa magoya baya sun sassauto sun yadda kuma da wannan hadewa fatanmu shine su shugabanni su karfafa gwiwa amma in ji cewar malam ahmed umar mai nazarin siyasa ɗorewar wannan yanayi shine abin da za a sa ido a gani domin kuwa akwai waɗanda idan ana zaman lafiya to su kuwa ba sa da lafiya to duk yadda dai ka duba wato wannan ka an yi murna an zo an sasanta an rungumi juna amma suna kashe din cewa kada wanda ya sake shiga tsakanin su a matsayin su na wato amintattun juna amma kuma eh, lokacin da aka baje komai a faifai aka yi magana kuma siyasa da yadda abubuwa za su kasance to kowa zai gane yaya abubuwan za su kasance kuma kowa zai gane shin za a sake koma a gidan jiya wato a fara nuna juna yatsa ko kuma a rinka harar juna wannan shine abin da watakila mutanen bauchi za su sa ido su gani lokacin da aka kammala baje faifai komai na faifan siyasa kuma yaushe ne abubuwa za su kasance me makoma ta a matsayina na eh, shugaban jami'in pdp na kasa baki da me makoman malam isa da bayan kammala wannan zango na na mulkin sa me shi kuma kauran ya gama wannan minista zai dawo jihar bauchi ya takara shi ne me sa kada ka manta wato muna da wannan wato yanayin siyasar najeriya ya dauki wannan wato wannan salo salo na cewa in dai har ana zaman lafiya to waɗansu kan ba za su ci abinci ba shi yasa waɗansu kawai suka ɗaukan makansu su ce eh, ga aiki mun dora mu kanmu ba wanda ya ba wanda ya dora mu mun ka dora mu kanmu mu je mu hadda husuma tsakanin wani da wani saboda in ba mu haka ba ba yanda za a yi mu samu wani abu a jikin su to sai dai kuma wasu mutane da can kan ce mutanen kan zauna a wuri guda su gudanar da harkokinsu a boye a waje guda kuma su gwada ana zaman doya da manja abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya 'yar bauchi Jiga gane in har baki gaishe ku to karshen wannan rahoto na musamman kenan da muka kawo muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To ma dalla yanzu kuma sai labarai a takaice. wasu bama-bamai biyu sun tashi a wani wurin hada-hadar kasuwanci da ke cunkushe da jama'a a arewa maso gabashin najeriya wani wakilin sashen hausa na muryar amurka ya ce bama-baman sun tashi ne 'yan mintuna tsakani a birnin maiduguri a wani gidan sinima da ke makare da 'yan kallon wasannin kwallon kafa na ƙasa da ƙasa shugaban amurka barack obama ya yi tattaunawa ta wayar tarho da shugaban rasha vladimir putin na tsawon mintuna 90 don ya bayyana abin da fadar white house ta kira abin damuwa sosai da ke faruwa a ukraine jami'ai sun ce mr obama ya gaya ma shugaban na rasha cewa rasha ta saba ma diyaucin ukraine da kuma dokar ƙasa da ƙasa Ƙungiyar Taliban shiyar Pakistan ta ce za ta tsagaita wuta na tsawon wata guda don a samu damar komawa kan teburin shawara da gwamnati. Mai magana da yawon ƙungiyar Shahidullah Shahid ya sanar da wato ya sanar jiya asabar cewa matakin sama na shugabancin ƙungiyar ya umarci dukkanin rassan ƙungiyar su mutunta tsagaita wutar. jama masu sauraron mu a nan ne kuma za mu dakata sai kuma an jima da hanzu sha Allah ku sake mu da wasu shirye-shirye kafin lokacin kabiru fage ne a madadin sauran abokan aiki ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. This is the voice of America.